Saɓo na mantar da bawa kansa a cikin karatun aka ce wanda eh, ainihin misalin ya saba wa Allah mai zunubi yana sado da musifa guda biyu farko Allah zai bashi zai cire taimakon da yake maka abu na biyu Allah zai sa ya manta da rayuwarsa shi ma mai sabar da daga hadhihi musibata ne wannan kadai ya isa mutum ya daina sabon Allah to za a tsora ka gani ba baka shirya ba ni ba san inda kake karba ba wa abu? karatu ba daɗi balle yin son wurin ina ne fara ya tsakiya ya ba a wannan sakala wani siyanuhu wa asbab eh, wa can ko kai tun daga da aka ce tun inda aka ce in sa huli sha al'aliyati ya karanta a sababu ko sababu ko sababu ya zama ka mubtada ci gaba ne ga tili hubuzi ha al'aliyati wa asbabi sa'adatiha da dalilin rabonta wa falahiha wai me tambayar tukuna ne kaga wa islahiha wa ma takmilu bihi da abu da bin eh, eh, wa ma takmilu bihi bin nasihi tamanta abun da zai kala tun da an ce in sa uhuli bi haku kaga an mantar da shi rabon sanaran fa al'aliya kaga aljannata ba a kuma bi ta'adatiha don an mantar da shi wa falahiha wa islahiha wa ma takmilu bihi بنفسه ذلك كله جميعه من تدشي ونن تفعل kaga ce fala ya tsoro bi balihi har baya tunani a rayuwarsa wala ya ji alhu ala zakirhi abin da zai masa amfani an san me kake nema ba to ya fita har sai ka ganin kace ya fita ya fita wa aidan ban da ma wannan duka sai nasihi Allah zai mantar da shi marar da nafsihi cuce-cucen ransa kafin dai yana da na ƙasa rena da illoli rena da matsaloli tawa da taka amma da dama idan mutum bai da rabo sai ya mutu da matsalolin kansa sai da matsalar matsalolin wani wane na da matsala wanke na da matsala su wane sun wane na da matsala suna da na kafa kaga sun kafa kaza kaga sun kafa kaza kaga sun kafa kaza hala kai ka yi naka to wannan yana daga cikin alama rashin rabo mutum ya manta na kafa sai dinga kallon na ƙasan mutane kuma na jin mun shiga da yawa ko eh kusan kusan duk haka muke eh cewar mutum za ka ga ya manta duk wata matsalarsa kai ba ma ya manta bai ma san shi yana da matsala ba yana san shi cikakke ne mutane ne masu matsala mutane ne na kasa su to kaga wannan alama ne na ainihin abin nan cewa wa aina ayyuna sihi shaytan din me yake mantar da shi amara da nafsihi da kuma me wa amara da qalbihi duk an mantar da shi hatta alamihi radadin da ke tada shi bai jin raɗaɗi mutum na iya zuwa yanzu bai samu sallah asuba a gaske ba amma a yanzu bai jin haushi mutum ya zama bai samu jam'i ba gabci ya yi har sai da shaidan aini abin na aka tashe shi tashi bumbuga sallah da amma bai baki suke yau a ce ni ne ban yi sallah a subahi a jam'i ba kai ta ko ba ni da rabo ne ya dinga maimaita kokawa akan haka ko da bai kuka ba ina abin ka kaga wannan ya nuna Allah ya bashi da kansa har ya mata ya bisma kuma shi bai kirga ma wannan daga cikin ne muka yau bai sallah jami'i ba to me ya dai an sallah ba muna faɗa yawa wanda da shaidan ɗin yawa rafka fa yunsihi amrada nafsihi wa amrada qalbihi wa alamiha wadan kenan wala yasturu bi qalbihi mudawatuha hatta tunanin magance ta bai zuwa a zuciyarsa bari maganin kurakuransa yau kin kasan kana da kuskure kana tunanin zaka gyara kana tunanin zaka nemi waraka kana tunanin zaka samu mafita to akwai wanda zai zo na ce shi yanzu ya rasa mai yayi an ce nemo laifukansa ma ya rasa mai yayi yana da tun zunubanka ne suka yawa hatta kai kana ga kai baka to me baka yi ba a sai mu zauna a haka me laifi ne baka yi ba faɗo tun laifin da za ka kawo nuna ba ka taɓa yin za ka yi ce yanzu baka taɓa ƙarya ba ko da cewa ka ce ce yanzu misalin ka tuba daga ƙarya kaga kai baka taɓa kana ƙarya ba wanda in ko ana da shi nan ka ce mana kaza ko ba haka ne ba ran nan an ce kaza ka ce kaza kuma ba haka ne ba ƙarya kai ka ƙarya wannan ka iya barin ba ba mai buga ke ce ce yau shekara na goma ban yi ƙarya ba ko ina ne ko ne ko da kuskura ce na shekara goma ban yi ƙarya ba ban yi wa yaro ƙarami ƙarya ba ban yi wa dabba ƙarya ba ban yi wa wane ne ƙarya ba sai eh bari ji ba na kwanan <laughs> wallan umaruna duk ɗaya ne suna shi ƙarya har dabba ba bambanci har dabba mutum ba zai zama mai gaskiya ba sai ya daina wa dabba ƙarya ko dabba ka zo kai mata haka taho taho taho taho taho taho tana daga kai tana daga kai wani ka tafke kafa makare shi ne sai dai mu eh, zan faɗo shi kuka tunan tare ne amma yanzu na tuno shi war mu babban mutum in yi karya ba a ce ka sai ya yi da gangan ko da gangan kake min ne ko ka kake min ne ko da gangan kake min ne shi sai dai yi da gangan amma baya karya shi shi kana sai ji daɗi amma ba ka kallon bahaushe ka kalli babban mutum ka ce ba kalli karya ka ce shi yadda take masa kayan yin da bangamu kai ta dariya ne ma ta kallon hmm? ina za ka ga eh amma ina yin karyan kuma canza mata suna yi a duk an canza ta suna ran da wani yaro yin wannan hausa kuma gaskiya yi shi ce ba a canza tuwo suna komai da a tuwo suna ki tuwo nam daga ana cewa misali in kana son ka samu babban mutum da tiji ba ka ce masa ga da ka ce babu kwade da gangan ka ce min kana min wasa ne sai dan kai ne ka fassara ma'ananta amma in dai mutanen mu ne in an fassara ma'anar ta sharin ta daya amma za ka iya cewa ba haushe na nan haka daga bangaren ba za ka iya cewa masa da gangan kake ba za a raba ku ba in kai babba ne ba malami ba malamin ba sai ne irin wannan kirkiran wannan kalmomi in ka jin da gangan za ku kwashe lafiya amma ka buɗe bakin ka ta ta ka sai wa babban mutum ƙarya kake sai an raba ku kai in ma dattijo ne kai kai shiru wanda zai taso karshen kai wanke shi da je kai wannan dattijon kake eh? ce masa ya kariya eh amma kake masa da gangan ya yar raha shi ran awatsi amma dutse ne to yanzu mutumin da bai daina kariya ba kuma sannan ce ne yayi sai ce masa ka kawo duk kai kun menene ba kai ba alaishi sai kirgo shi yana iya ce maka ko bana zina baya bana su bana fata za ka zina ce kana kallon mata ko baka kallon mata ita ina yi to ai al'aina ne ta zina ne sai kuma fa hadisi ne ga ce. mutum da ya ga ai muhawala ana iya samu amma na ba na bakin kamar wajen duk duniya babu a a daidai da kai ba buɗe yi ba amma rabu da duniya akwai ne ni ne da kai ba mu iya yi ba tsari da Allah ba mu iya yi ba to amma rabu da duniya amma da akwai bayan Allah ba a rasa na Allah sai dai amma hawaye daga inda mutum yake shi ne daga nan alamar tambaya ta hau kan shi kun gani mutum buzuru bai kan sa mutum eh, ya samu wannan matsalar menene bayan sihi abun ya yi tsawo zai kuma yi tsawon kuma ya kamata ya tsawon amura da nafsihi wa qalbihi wa alamiha fala yaqtaru bi qalbihi mudawatuha ko tunanin ya gyara bai zuwa masa wala sayu fi izalati ilaliha baya aikin gyara illolin kawar da illan wa amradiha ta kwaye masifa dukkan masifa zunubi ne kan sa mutum ya zama haka allati taqulu biha ainihin ilal fasadi wanda take komawa zuwa ga wata ta dalilin wannan zunubi wal hilaki fa huwa maridun musakhanun bil mati bai da lafiya ya jin jina da rashin lafiya amma bai sani ba wa maraduhu har ciwon fa ya kai shi mutaramin bihi ya jefar da shi ila tafi. wala yushiru ta ke, bai fara da wannan ciwo nashi wala yakhtaru bi balihi mudawatuha bai tunanin ma ji asibiti yi masa maganin ciwo wannan ba mai yin haka irin ciwon zunubi zunubi mutum bai sanin yana yi wa haza min a'zami al-uqubati al-amma wannan na daga cikin mafi girman ukubobi ga mabu wal khassa jama'a fa ayyu uqubati wace uquba mu tafi girma min uqubati man hamala nafsahu irin uquba wanda ya baka ba zan kimanta ba yau ko da bari na sarare mutum ya bar kansa bai yi wanka ba sati ɗaya wanda zai samu matsala wanka history ne wannan kawai kuma wani ka ake sanyi ake yi yau da kanan kuma na da ayyuka a gabana kai sai a cikin sati da kai wanka ba baka canza kaya ba ka kai imalin kanka ka zama kamar irin wani sa haka sa ba tunani wa ka to me ya tsammani wanda ya ban ranfa daga hissi za ka gano ma'anawi yanzu misalin ai wata ba share masallacin nan ba kuma ana shiga a yi sallah mu shiga mu yi karatu mu shiga mu yi sallah mu shiga mu yi abin nan kana ga wata ɗaya za mu iya zama a ciki kun yi shiru ba ku dubo ba Eh? ka gaba da to yanzu kamar yadda to yaya ka bar ranka wata guda baka gyara ta ba baka duba illanta ba baka duba wani hali ka shiga ciki kai akwai matsala fa ina umaru akwai matsala hmm? ba maganan wata ba sai mutum ya shekara bai yi tunanin raina na yi karya lokaci ka ba na yi sabo lokaci ka ba raina ta ba ta banne na iya aikata ka ba ba ta banne na iya ta zuciya ta ta sani na aikata ka ba zuciya ba ka duba waɗannan dattin balle ka sai haka share iri shi ne ai mutum hauna shi gano na wani cewa wannan an gama tara shi to wannan tunanin yadda za ka kwashe shi ba. ka dubi yadda mutum ke da tunanin an tara bola a gidansu duk lalacin mata za su ga suna cewa a zuwa kwashe bola sai an tara ne alwaji zai kwashe mata bola ya yi asin yi amma ba a tunanin kwashe zaune ya haihu? da bola da zaune bai wanda ya fi yawan faruwa ko tunda baki zai faɗi hannu zai aikata zuciya za ta ƙulla can kanan rai zai kulla kaza menene zai kulla kaza laifukan zuba suke zuba suke ko a share a zuba a bola ba a sharewa ballantana a fare za a kwashe amma za ka ga kusan kullum sati mutum sai ya sa an kwashe bola a gidansa ko na yawaita kila kwana uku kai so samu nema kullum gidanka sai an kwashe bola ko to kana kwashe bolan zuciyarka ya sabab hal kuna ku gane ba eh ke ba bai na ni na kan samu tambayoyi ne irin wa'annan wani lokacin na inda zan bulla tambayar ni malam kullum kana cewa mutum ya gyara zuciya ko ya gyara kafa, ya yi gara to ni nan ka me nake na kasan gano laifi na ce su ba ni ma ka bani aiki ni ma na inda zan gane da kai don ka fa ayi uqubatin a'azamu min uqubati man amala nafsahu wa dayya'aha ya tozan sar da ita wa nasiya masalihaha ya manta abin da ke gyara ta wa da'aha ya manta ciwon ta wa dawa'aha balle magani ballantana kuma ana bukata in za a yi magani sai an yi na na mutane sai ce sai an kawar da lokiku. sannan a zo a sa maganin eh, likita ana sa magani ba wanke ba sai kun ji kun kakkarce mutum ciwo tukun da suna zaku ce a sa ke kai ka min ciwo na sa magani kawai warke na ke nema <laughs> to ba zai warke ba in ya warke ma ko zai zama da matsala ka bari wannan shi ga kanka sai to ba yadda za a yi to amma mu ba mu wannan izalan izalan mu da baki ne yadda aka ba sunan ƙungiyar nan yayi a kwashe bidi'o'i ba bidi'a ɗaya ba da zunubai da taurin kai da rashin tarbiyya a sare su sai mu samu daman dasa suna za ta kama amma har da mu share abin da ke ciki ba muka dinga dasa sunna a cikin ciyawa a cikin kiri-kiri ka zunubi ya yi kama da kiri-kiri ko ka kamata kirkiri nan ne a ce ka dafa ka dafa eh, abin a cikin kirkiri bai kamawa dole sai ka karfe ka kwace wannan ka rere ta ka kwace ta ka zuba sannan za ka zo ka tsaro. in kai kama in ba ka saba ba da kama bai mutu sai za ka kama sunan sai ka basta ta mutu kenan ken in ka dafa wa kanka sunna haka musu kana yin ta ta kama ta gagije ta kan kama amma ka fara aiki ka bashi ka fara aiki ka bashi shi yasa ce cewa mai taba alli taba danko ina da wuya cika da ibani sa aiki abin da ka ya rushe kai da shi baka tuna da shan ba baka ba shi ruwa ba baka cire masa ciyawa ba mutuwa yake shi gudaha eh subhanallahi wa sa'adati wa asbabu sa'adatiha da hanyoyin rabotanta wa falahiha wa falahiha dole sai an share an zo kuma an dafa sunnan wa hayatiha al-abadiyya fi na'imil muqimi na na jashi yayi tsawo ya isa gabu